اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرشعنا عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كما تعدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرا أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك ايمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wato a ayyukan aikin hajji idan ba kumanci ba Allah ya taimake mu da mu da kuwa ya azirta mu hajji da umra sau da yawa ba mu san adadi ba mun ƙare bayanin wato tawabu a dawafi bilbaiti wasu salamu rukunai ne wato ladar da ake bayowa. ga wanda ya dawafi ga ɗakin Ka'aba da kuma sumbantar rukunini wato rukunin yamani da rukunin aswad wato bayanin sumbantar su to nan muka abin da nan muka kwana yau inda za mu tashi sawabu man da kalar baita ladar da ake ba wanda ya shiga ɗakin ka'aba saboda haka idan ka kana da dama an ba ka dama to ka yi ƙoƙari ka shiga cikin ɗakin ka'aba akwai alheri in kana da dama a dori shiga ɗakin ka'aba abuna mai sauƙi amma yanzu siyasa ta shiga ciki yanzu dori haka kawai akan diba mutane ta wata hanya da sun ka saba bi kawai sai a ba mutane takarda a lokaci ya yi da an gama aikin hajji suna wani abu da aka ce biki na wanke ɗakin ka'aba an gama aikin hajji to sai a ba mutane takardu idan kai ba ka da mukamin da za a baka takarda sai ka taicen ɗakin ka'aba sai ka jira akwai abin nan dullalai wayanda an ka ba tiket na shiga ɗakin ka'aba wani kuɗin ya kaso a ga dullalai nan sai ka gaya musu da wani ya kawo sai suwa kana sayi sai da an kawo sai ka sayi kawai sai ka shiga cikin ɗakin to yanzu siyasa ta shiga ciki abubuwa sun canza daga sannan ko kana da kuɗi ila ba ka iya samun tiket ɗin ka sayi yanzu قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس Allah ya ce lalle ɗaki na warko da aka aza don amfanin mutane inna wala baitin wada alin nasi lalle ɗaki na warko da aka aza wato da aka gina don amfanin mutane lallazi bi bakkata wannan da aggarin bakka wato makka ita bakka suna na cikin sunayen makka mubaraka ɗaki ne mai albarka wa hudallil alamin kuma shi shirya ne ga duniya baki ɗaya tun ayatun bayyanatun ciki ne akwai ayoyi bayyanannu domin akwai muqama Ibrahim akwai muqama Ibrahim a inda Ibrahimu ya tsaya lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba wurin da dai aka ce ma muqama Ibrahimu to akwai ta ciki wa man dakhalahu kana amina do wanda ya shiga wannan ɗaki ya zama amintacce duk wanda ya shiga ya zama amintacce mai yawan mutane sun fassara wannan aya wa man dakhalahu ai wa man dakala harama wanda ya shiga haramin makka kana Amina, kun ga har yanzu duk wanda ya shiga haramin makka to akwai aminci akwai dan kwanciyar hankali da sauran wurare wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man dakala baita duk wanda ya shiga cikin ɗakin Ka'aba da na ce ya shiga cikin lada wa kharaja mai sayyatin ya fito daga zunuban da ya ce da su magafuran lahu duk zunubai ne an gafarta mai saboda haka idan kana da wada za ka yi ka shiga wannan ɗaki to ka gwada inda kana da wada za ka yi duk wanda ya shiga ya shiga cikin lada kuma ya fita daga dukkan zunubai ne da ya taho da su kuma an gafarta mai saboda haka in dai kana da wanda za ka yi to ka yi don ka samu ka shiga wannan wurin shi yasa kuwa ganin masu kuɗi ko nawa suna sayan tiket ɗin idan an ka same ta sai mutum ya shiga ciki don ko da kuwa ganin ɗakin na awa ƙarami girma gare faɗi gare shi sai ka auna faɗi ne daga wanga bango zuwa daga wanga kwana zuwa wanga kwana sai ka ƙidan ya zira zira'in ka haka gane ba ƙarami na ba to Allah ya tosaya mana duka mu Allah ya azirta mu shiga cikin wannan daki kamin mutuwa sai sawabul amali fi ayyami ashr zulhijja kwana goma na watan zulhajji ladar da ake bayarwa a cikin aika wato ayyukan da aka yi na kwana goma ga watan zulhajji kwana goma na watan zulhajji watan sallah babban da aka aiki hajji ciki ne akwai alheri kwarai ciki ne idan Allah bai maka muwafaka ka samu zuwa aikin hajji ba to kai kokari ka nemo wannan uh, babi na aikan da aka yi cikin wannan lokaci ka dan taba zaka tsere ma abinda uh, ya kamata ka tsere ma zaka hada abinda ya kamata ka hada annabi na abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce ma min ayyamin babu wasu kwanuka al'amalu salihu fiya habba ila Allah aiki na kwarai ya yi soyuwa ga Allah cikinsu, su azza wa jalla min hadhihi al-ayyam bisa ga waɗanda kwanuka ko mai kwanuka Allah yana son aikin alheri ciki amma cikin waɗanda kwanuka Allah ya yi son aikin alheri ciki wayannan kwanuka ya ni ayyamar ashir yana ne kwana goma na farkon watan zulhijja alu sahabai suka ce ya rasulullah wala jihadu fi sabilillah hadda jihadi fi sabilillah bai lada ayyuka cikin kwana goma din wannan wata ba kala annabi ya ce wala jihadu fi sabilillah hadda jihadi fi sabilillah wato mai shi bai lada kamar wanda ya aiki mai kyau cikin wannan kwana goma na wannan wata ba illa rajulan sai dai mutumin da ya fita yaƙi kharaja bi nafsihi wa mali ya fita da rai ne kuma da dukiya ta amma sai Allah ya azita shi shahada summa lam yarji min zalika bi shay'in sannan bai dawo da komi ba ciki wato da ya tahi Allah ya azita shi shahada an ka kashe shi an ka kwashe dukiya ta to shi ka aiki ne ya yi aiki cikin kwanan nan goma na ah, zulhijja rawahu al-bukhari wal baihaqi wa lafazu lafazin baya kifi ya riwayati cikin ɗayan riwayoyi ne qala ma amalun azka inda Allah ya ce babu wani aiki wanda ya tsalki wurin Allah wala adama ajran ko wanda ya girma ga lada min hairin ya amaluhu bisa ga alherin da mutum ya aikata fi ashirin adaha, cikin kwana goma na watan layya wato na harkon watan layya wannan wato duk aikin da ka yi mai lada bai yi lada wannan aiki da aka cikin kwanan nan goma ba kai kokari wanda don Allah ya gwada ma wayannan kwanuka shi kokari shi aikin alheri takaitattun kwanuka ne kwana goma da an kai goma an yi sallah an ce yau sai sallah kenan sun wuce kuma sai baɗi ga wanda Allah ya ba ikon ganin baɗi ɗin وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام جابر يأتي حقيقة ماذا الله يأتي باب وسقينوني أبدال عند الله وعند سكه الهيري وجاء الله من أيام عشر ذي الحجة بسك قوانك قوما وتنزل الحج قال يأتي فقال رجل سيوان متين يا رسول الله كنا أبدال am iddatuhunna jihadan fi sabilillah shin waɗanga kwanuka su sun kahi ko ko mutum yayi kamar su yayi kwana goma wajen jihadi fi sabilillah waɗanga kwanuka su sun kai ko ko mutum ya ce wani ya kwana goma wajen jihadi fi sabilillah qala hunna afdalu min iddatihinna jihadan fi sabilillah annabi ya ce su kwanan ga goma ladar aiki cikin su ya hai ladar jihadi fi sabilillah cikin kwanukan da ba su ba wato kowane lokaci illa a abin na illa a firan yo afar hu sai turbadaddi wanda an ka da huska ta fi turabi cikin turɗa wato mutumin da ya ta jihadi ya yi shahada aka buge shi ya faɗi aka turbude shi ya yi shahada amma in dai ba shahada ka yi ba to wanda ya yi aiki cikin kwanan nan goma aiki na ya hina kalada rawahu abu ya'la bi sanadin sahihin wal bazaru kuma bazaru ya rawaito illa annahu qala sai dai ruwayar bazaru shi ta abdul ayyamid dunya wato kwanukan duniya waɗanda sun kai ko mai alheri al'asharu kwana goma ya'ani ashar zulhijja yana nihi kwana goma na zulhajji kila aka ce wala mislahun fi sabilillah ko kamar su ko ko dai wasu goma kamar su fi sabilillah kala yace wala mislahun fi sabilillah ko kamar su basila da su ba illa rajulan affara affara wajahu bi sai dai mutumin da ya da huska ta cikin turda wanda an ka kashe shi yayi shahada wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام عند الله maza Allah ya ce in ji Abdullahi bin Abbas ba wasu kwanuka mabiyita a wajen Allah wala habba ila Allahi al'amal fihinna ko kuma babu kwanukan da Allah ya hison aiki cikin su min ayyamil ashir bisa ga abin nan kwanuka goma na warkon Zulhajji fa aka firu fihinna min at-tasbih ko yawaita tasbihi cikin su shi tasbihi wato kalma ce wadda Allah ka so subhanahu wata'ala shi yasa duka ayyuka sai ku ji tasbihi na shigowa cikin yanzu babin ɗawafi da mun ka kare kun san ambaci wato abin nan tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kun san mun ambace cewa akwai mala'ika su 70 suna nan in ka yi wannan tasbihi in ka yi addu'a za su ce maka amin wasu haka muka karanto babin ta abin nan ɗawafi to shi tasbihi ibada ta wadda Allah yana son ta shi yasa za ku ji wato akwai basharori da alheru daban-daban zuwa ga wannan kalma don haka ku yawaita tasbihi annabi ya ce ba aka sarufi na mana tasbihi wata hamidu wata halilu wata kabir ku yawaita ciki da tasbihi subhanallahi da tahmidi alhamdulillah da tahlili la ilaha illallah da takbiri allahu akbar ku yawaita subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar cikin wannan lokaci ku yawaita su akwai alheri ga yawaita wannan tasbihi ku yawaita shi kuma ba sai wannan lokaci ba ko yaushe ku yawaita tasbihi saboda alheri ne shi yasa kuka jannati na ta ambata fi saboda alheri ne ko ina muka ambata sai ku ji mana magana lada tasbihi saboda alherin da aka gare shi to ku yawaita tasbihi gwargwadon yadda kuka iya kada ku yi wasa da tasbihi tasbihi ibada ce wadda ba ta da wahala kuma tana da lada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ibada ce ba ta da wahala amma tana da lada don abuna wanda mai ƙarhi da mara ƙarhi duk yana iya yi annabi ya zo gai da wata tsohuwa ya gaishe ta bayan ya gaishe ta ta ce to ka ganni wadda nake jikina ya yi rauni ƙasa na sun yi rauni da dai sauran maganarta ka ba ni umarni da wani aiki da zan riƙa yi da zaune ta yi aiki hatta ta gaji yanzu kan sai dai aikin zaune yace mata ta yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ya faɗa mata wani adadi mai yawa ya ce in ta yi ta yi addu'a in ne addu'a za a karɓa ce tujab za a karɓa addu'a ki to kun ga tsohuwa daga nan zaune tana nema a faɗa mata ayyukan alheri waɗanda za ta riƙa yi daga nan zaune a musulunci ko ka tsufa ba ka iya wani aiki mai wahala to akwai wanda ba mai wahala ba kun ga irin wannan tasbihi ba shi da wahala ga tsohuwa zaune ba ta iya zuwa ko ina amma ta tambaya an ka ba ta shiya to ku yi ƙoƙari ku lura da irin wannan kuma ku riƙa yawaitawa rayuwa ce babu komi alal insani illa ma sa'a mutum babu komi gare sai abin da ya aikata ku yi ƙoƙari ku yi da kanku tun kuna nan in kan mutu tazihi guda ya hidu abin da za a baka mutum ya ce subhanallah Allah ka kai da tijo wannan lada ya hidu abin da za a baka to ku yawaita tun kuna da ranku ku yi ta salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala aka tambi mai ruwa ya ce subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah hunna albaqiyatu salihat sune albaqiyatu salihat wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من من ayyamil ashari fa akasiru fihinna min at-tasbih ko yawaita tasbihi cikin su wata hamidi wata halili wata kabir saboda haka ku yawaita dare da rana gurgudun dai abinda kuka iyawa wannan hadisi rawahu ad-dawrani bi isnadin jayyid dawrani ya rawaito shi da isnadi mai kyau wal bayhaqi bayhaqi ma ya rawaito bi isnadin la ba'sa da isnadin da bai da laifi illa annahu qala sai dai shi cewa yi fa akatharu fihinna min at-tahlil wa at-takbir sai dai ku yawaita ciki min at-tahlil wa at-takbir wato ku yawaita abin nan tahlili da takbir wato la ilaha illallah wallahu akbar wa zikirallahi da zikiran Allah wato kunga sai ambaci zikiran Allah kule wa inna siyama yawmin minha lalle azumi ne guda cikin kwanan nan goma azumin rana guda ya adula siyama sanatin ya yi daidai da azumin shekara guda amma cikin kwanan nan goma kawai Wani amalu bihin na da'ahu aiki cikin wayannan kwanuka ana lunka shi da sab'i mi'ata da izin da linki 700 duk abin da ka aikata na alheri idan an ce yanzu lada goma aka baya wato in cikin wannan watan na za a baka lada goma sau ɗari bakwai kun koga in dai mutum Allah ya taimakai zai ɗibi wani abu kamin kwanan nan goma su ƙari wa kharaja tirmidhi wa ibn Maja wal haƙi, tirmidhi da ibn Maja da haƙi sun rawaito bi asani sani da isnadodin su an abi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi ya ce ma min ayyamin babu wasu yanoni a habba ilallahi an yi ta'abbada lahu fiha Allah ya hiso a yi ibada gare cikinsu. babu kwanukan da Allah ya hiso a yi ibada gare cikinsu. su min ashari zilhijja bisa ga kwana goma na zulhajji ya adilu siyama kulle yawmin min ha bi siyami sanatin azumin kowace rana guda ciki yayi daidai da azumin shekara guda wa ayyamu kulli lailatin minha wa qiyamu kulli lailatin minha tsayuwar dare cikin kowane dare cikin kwanan nan goma bi qiyamu lailatul qadari daraja ta kai daraja qiyamu lailatul qadari wato ta kai daraja a lailatul qadari a ce Allah ya taimaki mutum ya samu dama yayi ibada ciki saboda haka koyi dowa da kuka iyawa Ko ga cewa kun ɗan samu wani abu cikin waɗannan kwanuka Allah ka samu cikin masu ganin wannan wata kuma kuma ka ba mu ikon neman waɗanda abubuwa kamar wanda muka karanta wa kharaja tirmidhi wa ibn majah wal bayhaqi da ibn majah da bayhaqi sun rawaito bi asani dihim da isnadi isnadodin su an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin ahabba ila Allah an yuta'abbada lahu fiha babu wasu yinoni masoyi mai soyuwa ga Allah wayanda Allah ya son abota mai cikin su min ashar zulhijja bisa ga kwana goma na zulhajji ya adil siyama kulli yawmin min habi sanatin azumin kowace bisa ya misana kowace rana azumin ta yayi daidai na shekara guda wa qiyama kulli lailatin min habi qiyama lailatul qadr kowane dare tsayuwa ta ta yi daidai da tsayuwar lailatul qadari a muna ta maimaita wannan hadisi domin ya shiga zukatan mu mu ma mu dan motsa abubuwan ga duk da aka wadi abubuwa na da muka bukata duk abubuwan ga da aka wadi muna bukatar su to ayi ta kokari ayi sosai Allah ya taimake mu wa karajal haqi bi sanadin la ba bi an Anas bin Malik radiyallahu anhu bayhaqi ya fitar da hadisi da isnadin da bai da lahi daga Anas kala Anas ya ce radiyallahu anhu kana yuqalu fi ayyamil ashar ya kasance ana cewa ga kwanuka ibada cikin kwana goma na watan sallah babba na watan sallah babba an ce wato yuqalu fi ayyamil ashari da kulli yawmin alfa yawmin an ce kowane ne guda ibada ta ta yi daidai da ibada yi ne dubu wa'anda ba ciki ne ba wa yawma arafa ranar arafa kuma idan Allah ya taimake ka to ya tako wa asharata alafi yawmin ta yi daidai da yini dubu dubu goma asharata alafi yawmin yini dubu goma ya ni falfadali yana ni ga falala aiki kun ga wannan alheri wanda Allah ya azurta shi to sai godiya wa karaja abu shehi abu shehi ya fitar da hadisi wal bayhaqi aidan an al-auza'i daga mala auza'i kala mala auza'i ya ce haddathani rajulun min bani mahzumin ar-rajul wani mutum min bani mahzumin ya bani hadisi an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kala annabi ya ce innal amala fi ayyamil ashri lalle ya aiki cikin kwanuka goma na farkon watan zulhajji ka kaddare gazwatan fi sabilillah daidai lada ta taki, da ladan jihadi fi sabilillah jihadin da an kai ta fi sabilillah wato har mutum ya ta har ya dawo ya samu na haro a kullum sai ya ɗauki azumi wa yuhrasu lailuha kuma ana hake darenta wato darenta ko yaushe sai mutum ya yi sintiri ciki ne illa an yi hutassa imra'un bi shahada sai dai an keɓe mutum da shahada to shi kan ya wuce kashi da ya shahada qultu nace ala auzai innama yarwi an tabi'i ma mala auza'i yana ruwaya ne ga tabi'i na hada al-hadisu mursalun da haka hadisan nan nashi mursalina to kun ga wannan ƙarshen wannan babu kenan da ya kunshi lada ta abin nan ta ibada cikin kwana goma na watan sallah babba na farko kwana goma na farkon watan sallah babba duk wanda Allah ya gwada ma wannan lokaci kashe wasa ayi ibada kar karka ga tai taimaka ba mutane masu zuwa makka daban-daban suke da yawa wanda ya taimaka amma kun bai mai da hankali ga ibada ba yana yiwa kai da annan in ka mai da hankali kai abin ga da ka je annabi ya faɗa yana yiwa ka cin mai ko aka wuce shi domin makka ba ba ba makka an matsala ba a fa'ida ba abinda za a yi cikin ta shi a fa'ida ba ku ji an ce zama makka ba ibada makka ta kuka ji muna haɗi to wani ai bai ne ibada wanda ya kamata to saboda haka kakka damu in Allah ya nuhe ka ce makka za ka ce idan bai nuhe ka da tahiya ba to yi ƙoƙari ka tsara wannan ibada ka gani ka buga ka ga wanda za a yi Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne sai sawabu man waqafa bi arafatin hajja ladar da aka ba wanda ya tsayo arfa yana aikin hajji wanda shi Allah ya taimaka aikin hajji ya ji, ya je aikin hajji a wannan shekarar kuma ya tahi arfa annabi na Umar radiyallahu anhu makal جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في masjidin عبد bin Umar ya ce na zamo ina zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci a fi masjid Mina cikin masallacin Mina ita dai waccan Mina wadda kun ka sani ta Makka fa atahu rajul min ansari sai wani mutum cikin ansari ya zo ma Annabi a kun ga kenan dan gidana ya taho tambaya wa rajulun min saqifin da wani mutum na banu saqif wato daga da'ifa shi ko waccan ta makka kun da ɗan gida da baƙo, duka dai an haɗi wajen aikin hajji fa sallama su biyu ga su sun taho sai sun kawa annabi sallama bayan ya ansa sun makala sannan suka ce ya Allah ji ina na saluka mun taho don mu tambaye ka to ashe mutanen manya na kwarai kamin su iso wajen annabi jibril ya rige su ga wani da wani nan za su yi ma tambaya akan abu kaza annabi ya san abin da ya kawo su don wato girman su ba a bukatar sai sun yi ta wahala bayani jibril ya zo da bayani tun ɗazu to sai suka ce ma annabi ji ina na salo kamar zo don mu tambaye ka faƙala sai ce to in shi'tu ma su kuma idan kun ga dama sai in ba ku labari bai ma ji ji'tu ma ne anu in kun so sai in ba ku labari da abin da kun kato kuna so ku yi min tambaya game da shi ba sai kun tambaya ba in kun so in faɗa muku abin da kun kato tambaya na gaya muku manyan mutane na abin nan in kuma kun ga dama sai in bari ku yi tambaya abin da ya gaya musu kenan in ku so in ba ku labari da abin da kuka zo ku yi tambaya ku ƙultu sai na ci wa in shetu ma idan kun ga dama amsik sai in kama bakina wata salani sai ku tambaye ni in ku so haka nan fa'altu kuma sai in yi an waɗa mai abin da kun ka taho tambaya in kun so in gaya muku abin da kun ka taho tambaya kuma in ba ku ansa in ko kuna sun ku yi tambayar sai in kama baki na sai ku yi tambayar ku faƙala sai suka ce a a a na ya rasulallah ba mu labari ya rasulallah shi mutumin gana madina sai ya ba annabi dama ya ce a ba bako dama shi fara tambaya ce ta kwan fara ba bako ansa tambaya ce sai ya ce a kabir na ya rasulallah faƙala saƙafi sai a saƙafi ya ce lil ansari mm, mm, sal kai mutunan madina ka yi tambaya faƙala a kabir ni ya lalla sai ce to ni kan dai ya rasulallah ba ni labari ni ni taho tambaya ba ni labari faƙala sai annabi ya ce ji ita ni ka zo mini tafi an makarje an makar an ka to don kai min tambaya game da hitowar ka min bai cika daga gidanka ta ummul baitul haram kana so ka ce masallacin harami wato aikin hajji Tambaya da ka zo kai min so kake yi ka jiya in ka je aikin hajji wa malaka fi mi za a baka sannan wa an raka a teka kana so ka yi tambaya game da raka a biyu ba da ɗawafi bayan ka gama ɗawafi raka a nan biyu da aka yi an ka gama ɗawafi tambaya ka ta uku wa malaka fiye ma kana so ka yi tambaya mi za a baka in kai raka a biyu tambaya ka ta gaba an ɗawafi ka baina safa wal marwa kana so ka yi tambaya game da ɗawafin ka tsakanin safa da marwa wa malaka fiye me za a baka ciki Tambayarka ka ta hudu wa an hukufika ashiyata arfa kana so ka yi tambaya me za a baka da marikin arfa in ka tsaye arfa malaka fi me za a baka ciki tambayar ka ta biya wa an rami kan jimar kana tambaya a in mutum in ka yi jihar duki dukin nan da aka jiwa wanda aka ce ma jihar shedan wa malaka fi nawa za a baka ciki tambayar ka ta shidda wa an abin nan wa an taharruki wa an taharu wa an naharika in ka gama in ka gama aiki dutse abin nan dabban nan da aka yanke ya ta hadaya wa malaka bi me za a baka ciki ma ifada tare da dawafin ifada me za a baka ba shi ya tambaya ka ba tambayoyi shidda kenan su sun ka kawo ka ko ba suna ba wa qala wallazi ba saka bil Ya yace na rance da Allah da ya aiko ka da gaskiya la an haza a asaluka wallahi kan wadangane to in tambaye ka shi babban mutum don matsala ce Allah da mutunci ya karika ta babban manyan mutane na waɗanda don haka Allah ya faɗa ma annabi ga sunan sun zo tambaya ka a bari su wahala su yi ta bayani ga kaza mm, an ɗauke musu an ka faɗa ma annabi tambayar Allah da iko yake Allah yana girmama wanda ya girmama shi da sa'an da ka girmama Allah sai Allah ya girmama ka ku girmama Allah da ke domin ya girmama ku kana sai annabi ya ce mai to bayan naka idza rasha min baitika an tambaye ka ko an satta idan ka hito daga gidanka ta ummul baitul haram kana nuyin zuwa masallacin harami to ka sani la ta da'u tuka huffan raqumaka ba za ta aje takonta ba wala tarfa'u ba za ta daga wani takonta ba illa kutiba laka bi hasana sai an rubuta maka lada kawar da ta dauka lada kawar da ta aje lada dauka ka kawa lada aje kawa lada wa muhiya anka khadi'atan kuma duk wata ɗaukaka ƙawa lada da gafarta zunubi aje ƙawa lada da gafarta zunubi kowace ƙawa ta ɗaga abinda za a yi maki ne gaji abinda za a baka jama'a wa zai ji irin wannan lada yana da shaki wanda Allah ya lauya yana kusa ga makarai kama abi ne ya ji wannan lada yana da shaki ne tun da sannan ba yanzu na ba jakkan na aka taya da su su jakkan suna aka taya da su wanda adda doki ma yana taya da shi wanda adda raƙumi ma yana taya da shi ba irin yanzu ba da makatattaka babu wurin ɗaure dawaki babu haƙi yanzu sai dai motocinsu suka taya da su can wajen gari akwai hilaye in an dawo daga arafa kuna gani kamar a shigo gari kuna gani inda suka tattaruwa sun tara motocinsu to wa'annan wurare nan suka zuwa kowa sai shi ajabi ne in zai shigo gari ya shigo ƙasa don kan gari ya cika a rasa wurin tahiya to sai abin da tambaya ta yi wato ta gaba ya ce wa amma raka a taka amma raka ka biyu ba da dawafi bayan ka gama dawafi ka yi tiki raqabata min bani isma'il za a baka lada kama wanda ya yanta bawa cikin ɗiyan annabi isma'il da a ƙaddar ya zama bawa ka sawo shi ka san ko ka sawo bawan da duk duniya da lahira babu bawa mai tsada kai a uwayen manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai da su ba mai darajar su to kaga ladar ka kai ba a kusan iyakarta ba wa amma dawafuka bis safa wal marwa amma dawafin ka wato sa'i tsakanin safa da marwa in kai sa'i kewaya bakwai an baka lada ka itiqis saba'ina raqabatan kamar lada wanda ya sai bayi guda 70 ya yanta dubbawa guda ka yanta duk zunubin ka na warko da karshe an gafarta ma to ka yanta 70 gaba ɗaya da ɗawafi yi guda ka ce ka dawo sau bakwai kayan ta bayi bayi shi yasa kuwa ganin wanda ya dawo makka ko wani iri na za ku ga ya daɗe da ɗan dama dama komi kwashi kwashi ne yana ɗan daɗe ya ɗan dama dama kamin ya koma barka cewa? saboda ya ɗebi ladar da ba ta da misali yawanta ya kai yawa gafara da ya to da ita kai gafara ya ce to tambayar ka ta gaba wa amma hukufuka ashiyata arafa amma tsayuwarka arfa da maricin arfa fa inna allaha ya habidu ila sama'id duniya Allah da kai ne arfa kam Allah bai aiki kowa da kai ne Allah ka saukowa saman duniya daga al'arshi ne ya ka saukowa saman duniya hoi bayi bikumul mala'ika ya dora alfahari da ku ga mala'iku mala'iku na ganin su masu ibada suke sai ya dore musu alfahari da mutanen arfa ya kula Allah na cewa ibadi bayina mala'iku gudi ba ibadi bayina ja'uni sun zo min shu'san gashin kansu ya dunkule min kulle fajjin amikin daga kowace hanya mai nisa yarju na jannati suna kwaɗayan aljannata saboda mai yawan mutanen da sun ka haɗu harfa aljanna suka faɗi mai yawa akwai waɗanda sun ta don su roƙon kuɗi amma dai mai yawa aljanna suka faɗi Allah ya ce walau kana dhunubukum ya ku mutanen arfa da a ce ku ta kai ka adadin ramli kamar adadin ƙwarorin ƙasa na duk duniya auka kadarin madari ko ta kai adadin yawan digo digo digo ɗigo na ruwa ɗab-ɗab na ruwa auka zama bahari ko ta kai yawan kunhon gulaben duk duniya la ha, wallahi da na gafarta ta arfa kenan kai mutanen arfa afidu ku tashi kuma lalazuwa mazzalifa, magafuran lakon duk zunubin da kun kai an gafarta mu. wale man shafa'atum lahu wanda duk kun ka roki a gafarta mana gafarta mai duk wanda kun ka ce Allah ka gafarta ma wani na gafarta mai ko dan shaki na ko an gafarta in dai alhaji ya roka mai gafara mutuna arwa an gafarta mai in ko kahiri na kace a gafarta mai sai a shirya shi don bai gafarta ma kahiri sai dai ya shirya mashi wa amma ramyukar hijimar amma jihar kawar da za ka yi ga duwatsu wato jihar shedan falaka bi kulle hasatin taha. an baka lada duk wata tsakuwa guda da ka jefa an baka ladar ta kafiratu kabiratu mu mubiqat an baka ladar gafarta zunubi guda cikin manyan zunubai almubiqat zunubban da kwayi guda cike dan wutana to an gafarta maka abin nan guda duk kai jewa duci guda an gafarta ma guda irin wannan zunubai wa amma na haruka amma waka ga dabbaka in ka gama ka soke hadaya wa madahurun laka inda rabbik la dabba ta yawa ita an kai ta wajen Allah tana can aji wajen ubangijinka wa amma khilaquka ra'asaka ra'asaka amma in ka gama asken nan da alhaji ka yi to ladar asken nan naka falaka bi kulli sha'aratin halaktaha hasana duk wani karin gashi guda an baka lada guda gare shi duk karin gashi guda an baka lada guda wa muhiya an ka bai haka diya kuma an karkare ma bi guda dukkan karin gashi shi yasa aka son wato idan mutum ya ta umra in a babu lokaci mai tsawo in ya gama umra shi sai sai shi aji gashin nan in ya dawo da arfa ya aji gashin nan don ya kwashi wa galadar, don wanda ya to bai da wannan gashi to bai samu wa galadar. wa amma Buka bilbaiti ba da zalik amma dawafin ka ga daki bayan ka kare yanka ka kare aski ka iso makka dawaful ibada wa innaka la tadufu wato kai wa innaka tadufu kai kana yin dawabi wala zamba laka baka da zunubi ko da guda ya ti malakun kana gama dawaful ibada mala'ika zai zo ya ti malakun wani mala'ika zai zo hatta ya da'a ya daihi ala bainaka tifaika hayya aza hannu ne tsakanin ka ta dama da ta wani ya yi maka haka ya taba ka in ya taba ka ya ce ya yi mal fi ma yi ta kawali da tijo a yi aiki don abin da zai an ka fuskanta abin da an gaba faƙaɗi gufira na kama zane bin da ka yi baya an gafarta yanzu ka fari sabon aiki mala'ika na ya ce ka fari sabon zunubi zunubin ta an goge shi zan ya san fara za ka yi ya ce ka fari sabon aiki wancan aiki an goge shi rawahu al-bazzaru bi sanadin la ba asabi wa hada lafazu wannan lafazin bazzaru ne wa dabrani dabrani ya ruwaito wa ibn habbana bin hawi shi ma ibn habbana ya ruwaito da irin wannan to wannan ƙarshen wannan hadisi kenan amma ba ƙarshen ke kenan ba to da ƙarshen wannan hadisi dai nan za mu kwana yanzu insha Allah saboda haka kun ji wa ga irin lada da aka ta magana akan aikin hajji a kun ga babu wanda yake karanta irin waɗanda littafai ya gani sannan yana da abin da zai kai shi aikin hajji kuma yake zuwa kuma yana lahiya lau mutum na da abin zuwa aikin hajji kuma yana lahiya lau babu wanda zai yi wasa da zuwa aikin hajji yana da abin zuwa kuma yana lahiya lau sai wanda bai ji irin wanga karatu ba to ku yi ƙoƙari don mutumin da Allah ya hore ma shi hajji ba ana zuwa ne don kawa kawai ba kusan su matasanmu mai yawa yana zuwa don duk abokai ne sun tai shi je ba saboda haka shi ma zai je a ce mai alhaji to ba don haka na aka zuwa aiki hajji ba ibada ce zuwa aka gafara aka nema don haka kwassamu wanda zai yi niyya mai kyau ya tahi da neman gafara ga Allah subhanahu ta'ala. Allah ya gafarta mana ya azurta mu aikin hajji sau da yawa ba mu san iyaka ba sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم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 ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلى نيتنا وقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وآدنا سولنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فعادنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشمل بنا عدونا ولا تسوى بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم هدي جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هديهم وسدرهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوداننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار